يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin allu'lu'u wal marjan bima alaihi shaykhan na Muhammad Fuad Abdul Allah ya ji kansu da rahama a yau muna ranar 29 ga watan biyu watan safar shekara ta 1437 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 11 ga watan 12 shekara ta 2015 da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu tashi a shafi na 18 inda za mu karanta hadisi na sha tara da na sannan mu shiga sabon babi mala yake cewa hadithu mu'ad radiyallahu an hadisi na sha tara shine dai hadisin mu'ad Allah ya yarda da shi qala yace kuntu ridfan nabiy sallallahu alaihi wa sallam na kasance abun goyawa a gurin annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ala himarin kan wani jaki yuƙalu lahu ufair wanda ake kiransa da suna ufair Faƙala ya mu'ad sai manzon Allah ya ce kai mu'ad. hal tadri haqqa Allah ala ibadi ko ka san me haƙƙin Allah akan bayinsa wama haqqul ibadi ala Allah kuma ko ka san me haƙƙin bayi akan Allah qultu Allahu wa rasuluhu a'lam sai nace da manzon Allah Allah da manzon su ne mafiya sani qala fa inna haqqa Allahi 'ala al-ibad manzon Allah yace haƙiƙa haƙƙin Allah akan bayi shine an ya'buduhu su bauta masa wala yushriku bihi shay'a kada kuma su yi tarayya da shi da wani abu cikin bauta wa ibadi ala Allah haƙƙin kuma bayi da ke kan Allah Allah yu'azziba man shirya yushriku bihi shai'a, kada Allah ya azabtar da wanda bai tarayya da shi da wani abu cikin bauta faƙultu ya rasulallah sai ya manzan Allah afala ubashiru bihin nas ba wa mutane albishir da wannan bayani da kaiman ba ƙala manzan Allah ya ce Latu bashirhun kada kai musu albishir fayattakilu sai su shantake sai su saki na dafi su ki tsayawa su jajirce wajen yin aiki su ce ai su ba sa shirka akhrajahu al-bukhari fi kitab al-jihad imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a kitab al-jihad babu sumil farasi wal himar a babin da ke bayani akan faɗo sunan doki ko jaki ya halatta a sawa jaki suna ko doki bayan sunansa na doki ko na jaki an gane ko? eh hadisu anas ibn malik hadisi na ashirin shine hadisin anas dan malik أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه Anas dan Malik yake cewa haƙiƙa Annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi da Mu'ad wanda yake ɗan goyo ga Annabi alar rahli akan wato sitti qala ya Mu'adh bin Jabal sai mazan Allah yace da Mu'ad kai Mu'ad ɗan Jabal qala labbaika ya rasulullah sai mu'az ya ce na amsa na kuma na amsa maka ya manzon Allah wa sa'adai ina mai taimako da agaji akan biyayya gare ka qala ya mu'ad sai manzon Allah ce kai mu'az qala labbaika ya rasulallah ya sake ce masa na amsa na kuma na amsa maka ya manzan Allah wa ka. kuma ni mai goyon baya ne a akan taimakawa biyayyarka talatan manzo ya kirayi mu'azu mu'azu yana amsa masa ta irin wannan salo har uku ala manzo yake cewa ma min ahadin babu wani mutum da ya shahadu Allah ilaha illallah zai shaida babu wani ambauta da gaskiya da cancanta sai Allah kaɗai, wa anna muhammadar rasulullah kuma ya shaida haƙiƙa ni manzon Allah annabi Muhammad manzo ne na Allah sidqan min qalbihi yana mai gaskata haka a zuciyarsa abin bai tsaya iya baki ba kamar da munafukai suke faɗa amma babu abin a zuci ha ya zama shi har zuci babu wanda zai haka illa harramahu Allahu ala nar face Allah ya haramta wa wuta cin jikinsa qala ya rasulullah sai wato ainihin mu'az ce ya manzan Allah afala ukhbiru bihi nas bana labarta wa mutane wannan bayani da kai mun ba yastabshiru dan su rika albishir a tsakaninsu da wannan alkhairi qala idan yattakilu sai manzon Allah ya ce to ashe kenan za su shantake in dai har zaka gaya musu wa akhbara biha mu'adun a ƙarshen al'amari mu'ab ya labarta wa mutane wannan bayani da manzo ya masa inda mautihi lokacin da yake dab da barin duniya lokacin mutuwarsa ta'affuman don gudun kada ya fada laifin ɓoye ilimi wannan hadisan hadisan da makaranta guda biyu bayanin duk abin da suka kunsa min yi shi a hadisin da ya gabata a karatunmu na satin da ya wuce ko da haka na karanto mana bakinsu ya zama tini na abin da muka koya yanzu za mu shiga sabon darasi babu bayani adadi shu'abil imani babin da ke ɗauke da bayani akan yawan ko adadin ɓangare-ɓangare ko yanki-yanki na imani wa afdaliha da bayanin mafificin ɓangarorin da ake da su na imani ko gutsire-gutsire ko yanki-yanki da ake da shi na imani wa adnaha da kuma na ƙarshensu mafi sauƙinsu wanda yake bai kai a kira shi na ƙolu ba daga shi ba wani a ƙasa sai mala ya ce hadithu abi huraira hadisin farko a ƙarƙashin wannan babi shine hadisin sahabin annabi abu huraira radiyallahu anhu Allah yarda da shi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi qala annabi yace al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba imani kaso sittin da ɗoriya ne walhaya'u kunya kuma shu'batun min iman ita ma wani yanki ce na imani wani ɓangare ce daga cikin ɓangarorin imani al-bukhari imam bukhari رويت wannan hadisi fi في iman a littafi na biyu cikin Sayyid Bukhari. da ake ce kitabul iman babu umurul iman babin da ke bayani akan al'amuran imani to za mu bibiyo wannan hadisi mun ji ruwayar da muka karanto yanzu ruwayar imam al-bukhari mai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imanu bid'un wasu tuna shu'ba wal haya'u min al-iman haka lafazin bukhari yake lafazin imam muslim bayan ya ce an abi hurairata radiyallahu an an karɓo daga abi hurairah Allah ya yarda da shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci Allah sabbata gare shi qala yace al imanu bid'un wa sab'una shu'ba imani kaso saba'in da ɗoriya ne kaso saba'in da ɗoriya ne nan kuma bukari na cewa kaso sittin da ɗoriya ne ko walhaya'u shu'batun ubatun minan iman kunya ma wani kaso ne daga cikin imani kuma imam muslim ya rawaice shi da lafazin الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة Imani kaso saba'in da ɗoriya ne ko kuma yanki sittin da ɗoriya ne fa'afdaluha ƙaunu la ilaha illallah mafificin sashi ko yanki ko kaso na imani faɗin babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai wa adnaha mafi ƙasan ƙasan su na ƙarshe daga cikinsu mafi sauƙin yi imaqatul adha ani tsare, kawar da abin da zai cutar da mutane daga kan hanya wal haya'u shu'batun min iman kunya ma wani bangare ce ta imani wani bangare ce daga cikin bangarorin imani to waɗannan lafuza guda biyu na imam muslim mun ji lafazin farko ya ɗora da goma a kan lafazin ruwayar imam al-bukhari ko lafazi na biyu sai raba ice sittin da ɗoriya ko saba'in da ɗoriya kenan ya tabbatar da abin da bukhari ya faɗa ya kuma ce ko kuma da ƙarin goma su bari mu bi sharhin hadisin ɗaya bayan ɗaya manzo ya fara da cewa al'imanu wasu tona sittuna shu'ba sai ce al'iman to malamai mabiya sunna tun daga magabata har zuwa waɗanda suke a wannan lokaci da muke rayuwa suna fassara abin da ake cewa imani shine dukkanin abin da ya tabbata a zuciya na ƙudiri nagartacce ingantacce wa na bihin lisan kuma harshe ya furta wannan abin da aka ƙudirce nagartacce wa amila bihil arkan kuma gabbai suka yi aiki da haka ma'ana malamai magabata na kwarai suna fahimtar cewar abin da yake daidai tabbatacce a musulunci imani ya kunshi kudiri ya kunshi magana ya kunshi aiki to sai manzo ce al-iman shi imanin nan da ake magana a musulunce a addinance addinin Allah bid'un wa sittuna shu'ba ko bid'un wa sab'una shu'ba to me ake nufi da bid'un shine sai malamai suka ce in an ce bid'u da yi wa badin kasra kuma ana iya mata fataha an hakaito haka a ce bid'un maimakon bid'un an gane suka ce abinda ake nufi da shi kurman kirge ne kirge ne kurman kirge wanda amma aka iyakance shi aka dabaibaye shi daga uku zuwa tara duk sanda kake kirge sai ta ce bebo to abin da kake faɗa ɗoriya a kan cika taka ce goma ashirin talatin to in ka gota goma baka kai ashirin ba za ka iya cewa bid'un a kan wannan goma ko ka wuce ashirin baka kai talatin ba za ka ce ashirin da ɗoriya an fahimta ko da ka kai talatin baka ƙarasa arba'in ba da biyu ne a da uku ne a da biyar ne a da shida ne abin da ya ɗorin sai ka ce da ɗoriya an fahimta to abin da bid'u take nufi kenan an gane to a bisa magana mafi rinjaye ta malamai suna cewa an iyakance lissafin bib'u daga kan uku zuwa tara duk inda ka ce goma da ɗoriya to ɗoriyar ƙarancinta uku yawancinta tara in ya kasa haka ba za a ce masa haka in ya wuce haka ba za a ce masa haka an fahimta wannan shine mafi rinjayen maganganun malamai sun faɗi wasu maganganun ba wannan ba da aka ce shu'uba kuma al'iman bid'un wa sittuna shu'uba ko bid'un wa sab'una shu'uba to wannan kalma ta shu'uba malamai suka ce abin da ake nufi da shi gutsire ko yanki na abu don haka ake cewa da reshen bishiya bido ma'ana reshe imani reshe sittin da ɗoriya ne ko imani reshe saba'in da ɗoriya ne an gane in aka ce reshe za ka iya fahimta cewar bishiya karkasuwa take sashi-sashi ɓangare-ɓangare ko to haka imani yake ina da ɓangarori ina da sashi-sashi ina da yanki-yanki to wannan sashi-sashin nasa yanki-yankin nasa gutsire-gutsire nasa yana da sashi hassattin da ɗoriya ko saba'in da ɗoriya to shi ne suka ce abinda ake nufi da shuba ɗin ko da aka ce yanki ko sashi abinda ake nufi halayya da ɗabi'a ta imani ana da sashi-sashi har guda sittin da ɗoriya ko saba'in da ɗoriya halayen imani shi sashi imamul bukhari sai fassara shi da al'amuran imani babu umurin imani mana al'amuran da ake da su na sashi-sashi ɓangare-ɓangare na imani ana da sittin da ɗoriya ko saba'in da ɗoriya shi ne sai malamai suke cewa to waɗannan sashi-sashi da imani yake da su suna da babban kashi guda uku akwai sashin da suka shafi ƙudiri abinda za ka ƙudirce a rai kamar ba da gaskiya da Allah cewar shi kaɗai cancanta a bauta wannan halayya ce ƙudiri ne daga cikin ƙudirce-ƙudircen imani a babban kaso na ƙuduri imani da Allah ya shiga imani da mala'iku ya shiga imani da manzanni ya shiga imani da tafan Allah ya shiga imani da ranar lahira ya shiga imani da ƙaddara ta shiga haka yadda da cewar akwai azabar kabari da ni'imarsa rayuwar da ake a cikin kabari ka kudirce ka yadda da wannan ya shiga da sauran abubuwa na gaibi da ake buƙatar ka yadda ka aminta da su a musulunce to sun shiga ƙarƙashin wato ainihin shu'abil iman na ɓangaren ƙudiri kaso na biyu cikin manya-manyan kaso da waɗannan rassa na imani suke shiga ƙarƙashi shine kasan abin da ya shafi aikin harshe wancan kudurce kudurce aikin zuciya ne ko sai kuma ɓangaren abin da ya shafi lafuza farici aikin harshe to shi ma ya haɗar da irin sufurta la ilaha illallah irin su karanta alkur'ani irin su subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar da bangaren ayyukan harshe to yayin da mutum ike wannan ina faɗar wani sashi daga sashin imani imma zikirin karatun alkur'ani imma zikirin addu'o'i imma zikirin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar na sassan wato anin zikiri to wannan malamai suka ce har abin da ya shafi nazari na ilimi na addinin Allah da ya shafi kamar yanzu karatun da muke na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama ina cikin babin abin da ya shafi wato anin rassa na imani ka koyi wani hadisi na manzo ka fahimce shi ka san da yasa gaba ina daga cikin sashi na imani sai babban kaso na uku da waɗannan rassa suke shiga ƙarƙashinsa shine bangaren abin da ya shafi ayyukan gangar jiki tsarki da za ka yi idan ka yi fitsari ko bayan gida wannan wankewar da kake yi bisa tsarin yadda addinin Allah ya shimfiɗa bisa yadda dokokin Allah suka koyar yadda koyarwa manzo sallallahu alaihi wasallam ta nunar to kai wani bangare wani sashi na imani sallah da za ga kana yi ka fuskanci alƙibla ka daga hannu kai kabbara ka sunkuya kai ruku ka daga ka kuya ka tafi sujada ka zauna ka yi tahiya waɗannan aikace aikacen da kake sashi ne na imani haka abin da ya shafi azumi a ga ka daga barin ci da sha da biyan buƙatar sha'awa ka kame daga ayyukan ashiya maganganun banza tun daga hudowa alfijir na biyu har rana ta faɗi wannan wani sashi ne daga ɓangarorin imani da sauran wasu abubuwa da suka shafi irin su ciyarwa a ga ka shirya girki lafiyayye ka ɗauko ka raba wa ‘yan uwa ce a ci Allah ba mu sakayyar da lada to wannan daga cikin rassa na imani sai ka tambaya annabi wani aiki na ya fi ka ciyar da abinci don kai haka imani da wannan magana da manzo ya gaya ma yadda da ita shi zai sa ga kai lafiyayyen girki kai ka je ka sha wuya ka samu kuɗin kai ka ce yan uwa bismillah zuwa dan albarkace mu kai kake so ma albarkace ka a yadda a ci abin da ba kai ka kundige da kai sa cikin gidanka an fahimta ku to wannan dai daga cikin rassa na imani to shine ma manzo yake cewa al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba ko al-iman bid'un wa sab'una shu'ba akwai ruwayar da Imam Tirmidhi ya rawaita wacce ke cewa al-iman arba'un wa sittuna shu'ba imani wato reshe 64 ne malam hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansa rahma yake cewa wannan ruwaya tana da illa ta iyakance wato ainihin 64 kenan ba zai iya tafiya da biyar ba ba zai iya kasancewa da uku ba ya ce ba ta tabbata ba sannan sai batun cewa to tunda wanda suka tabbata ɗaya ta ce sittin da ɗoriya ɗaya ta ce saba'in da ɗoriya wacce ce daidai mai sittin ɗin ko mai saba'in ko duka daidai ne an fahimta malam imamul bai haƙi allah ya ji kansa da rahama da shi da ibn salah sirrin jayar da cewa mai sittin da ɗoriya ruwaya imam al-bukhari ita ce mafi rinjaye akan mai saba'in da ɗoriya suka ce saboda ita ce mafi yaƙini mafi zama tabbas mai cewa saba'in da ɗoriya ta tabbatar da sittin da ɗoriya mai cewa sittin da ɗoriya ta tabbatar da sittin da ɗoriya an fahimta abinda ake da ne ba ko kwanto haka ne sittin da ɗoriya da ma dai an fahimci bayani inda shakku zai zo kan ɗorin goman nan kisa sai suka rinjaye da ruwayar bukhari kashi sittin da ɗoriya ne to bayan haka a ci gaban hadisin bayan manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce الإيمان بضع وستون شعبة shu'ba sai ya goya da cewa wal haya'u shu'batun min al kunya ma wani reshe ce wani bangare ce daga bangarorin imani ce kunya ko eh kunya ita ce kishiyar rashin kunya ana da kunya ta halitta ana da kunya wacce ake koya a iya kashi biyu ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duka aka hada masa ya kiri kunya ta halitta ya kiri kunya kunyar da ake koya me ake nufi da kunya a shari'ance bayan mun ce ita ce kishiyar rashin kunya malamai suke cewa abinda ake nufi da kunya kamewa daga afkawa mummunan abu wanda in an tsinkaye ka kana yi daraja za ta zube kima za ta kau to kamewa daga yin wannan abin shi ake cewa kunya kamar kamewa daga bayyana tsiraici kamar kamewa daga yin batsa an fahimta in ka kame ba za ka iya yin batsa ba a cikin jama'a ko ba a cikin jama'a ba ka tabbata mai kunya idan ba za ka iya bayyanar da tsiraici ba kai kaɗai kake a'a da wasu a gurin ka tabbata mai kunya shi yasa ya tabbata a hadisi annabi musa mutum ne mai kunya mutum ne mai kunya me yake tabbatar da haka banu isra'il daga cikin al'adarsu sukan fita wanka inda rafi yake ko inda ruwa yake taruwa mai bubbuga daga dutse ko wanda ruwan sama ya tara shi ko makamancin haka sai a je ana wanka wannan yana yi tumbur wannan yana yi zigidir kana kallo na ina kallon ka to annabi Musa tunda yake bai taɓa yin haka ba sai suke cewa ai gwaiwa ce da shi shi ya yasa baya yin wanka cikin dama. da Allah ya tashi wanke shi sai da ya cire kayansa ya dora akan dutsen da zai dora a lokacin da ya so yin wankansa ba wani wanda zai ga tsiraicinsa Ina tsaka da wankan ya gama ya to ya ɗauki kayansa kai dutse sai ka kama tafiya ka ware fafir annan musa ba zai ɗauki kaya da kanka ikon allah kenan wannan mana daga cikin mu'jiza kaga dutse yana tafiya yana bin dutse yana bin dutse sai jama'a suka ce a ah, ashe dai ba shi da goyawa muke cewa mai goyawa ne da Allah ya riga ya wanke shi suka fahimta sai dutse ya tsaya annan Musa ya dauki kayan sa yasa saboda fasata sai da ya daki dutsen annabi yace har sai da yawa dutsen alama inda ya daddaka kaga dan baiwa ne ni ne ko kai ai sai dai ka ji a jikinka wani daga cikin mu'jiza ta su ya daki dutse ya alama ina daga cikin mu'jiza ta su a sa dutse ya gudu don a tsarkake shi a wanke shi daga zargi daga aibatawar da suka yi masa to ne daga cikin alamar kunya ba za ka iya bayyana da tsirecin ka wani ya gani wanda karancin ta ne yanzu yasa za ga mutum saurayi maji karfi daga shi sai gajeren wanda wai zafi ake sai fito cikin bayyana jama'a kan layi ko za shi mace ko eh sai ratsa layi ana ta kallonsa kowa yana ganin su ai mijin wancan ne baban wane ne ana ta kallon ka kawai wani lusar lusar ya banza banza ka kuma kana jin ka cinye ga soka nan ya ta'u. ko ibana to wani daga cikin reshe na addinin musulunci ka zama kana jin nauyin ba za ka iya bayyana da tsirecinka ba wannan kunya ce ka ji ba za ka iya faɗa kalmar da kima za ta zuba ba mutunci zai kau ka faɗa kalmar da ba za a so a ji daga bakinka ba a cikin taro cikin jama'a ko ko ba jama'a in ka faɗa da in wani kunnensa ya zo wani ne yake faɗa shi ne faɗi wannan magana sai ka ji mamaki shi ɗin kuwa anya ku shi ne a ce a shi ne to wannan yake nuna alamar rashin kunya in kana da kunya ba za ka yi to sai manzo ya ce wal haya'u shu'batun min iman kunya ma wani reshe ce daga cikin rassan imani malamai suke cewa ɗabi'ar kunya tana tabbata idan aka samu tabbatuwar imani idan imani ya zauna daram a zuciya to za ka tar da kunya kuma ta buga bai mutum ba zai iya furta abin da zai zuba mar da kima ba abin da yake da muni wajen faɗa kuma ba zai iya yi maka aikin da zai zo mar da kima ko mutunci ba kaga su zage duk sun shigo a ji ka kunda ba shi race baban su wane ne to duk wannan ba za ta faru ba inda imani i karfi gidan zaka ji kwata kwata daga yara har manya ba a zage sabani aka rasa wani ta wani yaro karami a islamiyyar da na yi firamaren da na yi islamiyya Kabil bariya shugaban makarantar motaran yana zaune a kan benci ina jiran zuwan ɗalibai sai ga wani wa da ƙani ɗan ƙanana haka sai ɗayan ƙunduma a ɗayan ashirin sai malam ce kai waye mai zagin nan sai ku ya rugu a guje ce malam haka babanmu yake yi sai mala ya shuku bai ce ku kaga matsala ta faru dole sai an hada gwiwa sai an hada karfi kai kana yi makaranta tana yi to da an kama shi an ce to an ka zo maka na makaranta ka sake mana wani to kuma a gida fa kunan makaranta kuna kuma gida ana rusa to wannan sai an haɗu gida na yi makaranta na yi sai a cimma abin da ake amma ba haka ba musamman ku da kuka fi zama da su awoyi mafi yawa to za su fi ɗaukan abin da kuke so da haka yana daga cikin kunya kaucewa lafuza waɗanda suke miyagu kaucewa ayyuka waɗanda suke na zubar da kima shine kunya tana tabbatuwa da tabbatar imani tana tafiya a neme ta a rasa idan aka rasa imani shi sa kunya tafi a cikin musulmi akan ka same ta a cikin arna abinda musulmi ba zai iya ba arna abu ne mai sauƙi ya maka shi ah, a aka bukatar da shi da shi da daɗa da kaka da jika suna ta ce ƙarrawa ana ta juya ana muskutawa ana abin nan ba buronsu amma kai zai kama mamaki ka wannan tsaya da yawa take wannan rashin mutunci ya isa ka ga wannan faka kansa wancan kuma jikansa wancan faka ga ɗansa ne ko to haka za ka yi ta ga irin wani eh wanka tsirara da ɗa da uwa da jika da kaka ba ruwansu to duk wannan rashin imani yake haifar da rashin kunya a zama babu ita sannan malamai suka ce kunya tana karuwa a sakamakon mutum ina da cikakkiyar masaniyar girman Allah da halarto ubangiji na kusa da bayi shi shine babban abin da yake sa ka zama mai kunya sai to in ma na faɗi wannan abin da bai kamata in faɗa ba in ba kowa ai ubangiji yana jina in ma ba wanda zai ganna na aikata wannan abin da bai kamata ba to ai ubangiji yana gani na. kaga irin wannan in ya karfi a cikin zuciya mai zina ba zai iya zina ba saboda ai mummunan abu ne ba zai so a ganshi ba shi yasa sai ya buya yake yi sai ya faki ido sai ya shammaci mutane ya je yayi to ashe in yana tuna cewa fa Allah yana ganin sa ko ba kowa a cikin mutane daga shi sai mai zina to ai Allah kuma yana gani ba zai iya yi ba to shine malamai suke cewa kunya tana karuwa sakamakon idan bawa ya zama da masaniyar girman Allah da tuna cewar ubangiji na kusa da shi ina ganin abin da yake yana ji yana sanar da shi idan kuma aka rasa wannan to kuma sai kuma ka ga wato ana ta rasa kunya ana tana raguwa sakamakon raguwar saninka da Allah da halarto kusancinsa gare ka kamar da muka ce kashi biyu ce akwai ta halitta akwai kuma ta koya yayin da kake ta karanta abu kaza ba kyau abu kaza ba kyau abu kaza ba kyau ba daidai bane abu kaza shine mai kyau abu kaza shi ya dace abu kaza shi ya kamata to sanin ka da wannan sai ka kana ta bibiyar wanda suka kamata kana yi kana ta kauce wanda basu dace ba kana bari to wannan sai ka ga wacce ake koya ake yi tana haɓaka tana karuwa a cutar da wannan ta fi kima da daraja wacce za ka koye ta a bisa dokokin Allah ka aiwatar da ita sai ta halitta haka za ka tarda wani yaron ɗan ƙarami da shi amma za a yi wanka ya riƙa cewa shi fa abin ɗaki za a yi masa ba za a ma tsakar gida kowa ya shigo ya gan shi ba ko ko ka ga wato daga shi sai riga ba wando riga iya ciki sai ga yana ta ƙoƙarin kamo labule kada wani ya shigo ya ga tsiraicinsa ina ɗan ƙaraminsa ta wannan ta halitta ce to aishi ba na karatun sanin tsiraici da ba da sauran su ba an fahimta ko kuma za ka da wani ba zai iya maka maganar da bata kamata tun yana ƙaraminsa to manzo sallallahu alaihi wasallam duka biyan ya kere kowa hadisi ya tabbata cewa ashaddu min al-adara fi khidriha ya ku budurwa da take wato ainihin ɗakin da take zama ta ki fitowa ka a ganta a ce an ganta an ga nonanta an ga kaza an ga kaza to ya fi budurwa jin kunya to shine ke gaya mana kunya ma ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un imani reshe ce ɓangare ce daga cikin ɓangarorin imani in ka zama kana da kunya kana da wani kaso mai girma daga cikin kaso kaso na imani sai manzo ya ce fa afdaluha Na qawlu la ilaha illallah mafi daraja mafi ɗaukaka mafi yawan lada daga cikin rassan da imani ike da su faɗin la ilaha illallah babu wani abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kaɗai ma'ana tabbatarwa da Allah haƙƙinsa bayan ya ɗarsu a zuciyarka ka ƙudurce shi ya zauna kuma harshen kama yana furta shi ka ji yadda wasu cewar akan haka kake wannan shine daidai to wannan shine mafi darajar rassan imani tabbatar da haƙƙin Allah na shi kaɗai cancanta abota to sai malamai suka ce a wannan gabar da manzo yake cewa mafi daraja mafi yawan lada mafi ɗaukakar rashin rashin imani faɗan la ilaha illallah sai suka ce shi ma yana tabbatar da cewa ashe magana furici tana daga cikin rassa tana daga cikin abin da imani ya kunsa da malamai magabata na ƙwarai suke fassara imani da cewar abin da ya tabbata a zuciya kuma harshe ya furta shi kuma gabbai suka yi aiki da shi to wannan hadisi yana tabbatar da cewar furta la ilaha illallah imani ce an fahimta ko ya tabbatar da haka ta hakan kana so ka ji ina magabata suka samo cewar furta abin da yake na imani ina cikin imani abin da musulunci tabbatar shi furta shi imani ne to wannan hadisin ya tabbatar da sai manzo ce wa adnaha na ƙarshen kuma rassan imani bayan an faɗo maka mafi koli, to na ƙasa kuma daga shi ba wani shine mafi wato ainihin sauƙin yi ko mafi zama ƙasa manzo ce imatatul adha anil tariq kawar da abin da zai cutar da mutane daga kan hanya kwalaba ce ƙashi ne ƙusa ce dutse ne kututture ne abin da ka san dai in dai har an bashi da yiwuwar wani ya cutu da shi a a tilin ƙasa ne a hanyar da ba a santa da tilin ƙasa ba ya saba ya zo ya bi ya wuce ba shi dama mu da yawan rashin wutan nefa ka zo ka bar tilin ƙasa a gurin da ba a san da tilin ƙasa ba ko sai da ka ji mutum cukus ya hantsila ko shigarin ya haka ai wani ne suka zuba ƙasa wai sai gobe za a kwashi sun san sai gobe kuma sai su zo su zube ya? ko to haka za ga irin to duk abin da zai cutar da mutane to kada ka bashi akan hanya har ya kai ga cutar da wasu kai ne kai dalilin sa shi ko wani ne ko iska ce ta kawo shi ko ma dai me ya kawo shi gurin bai dai cancanta zaman gurin ba to yi kokari ka kawo da shi na su kwata eh an kwashi amma an ki ɗebewa haka muke ta yanzu kuma yanzu har da gwamnati a ciki a to yadda muka fito da kwatocinmu mu nan da aka kwashe ga nan daga nan har tsamin boka suna nan tili-tili har yanzu ba zuwa ɗebe ba wai ma tsil aza gwamnati za ta hana kuma ita ma ta yi ko ai ta ce a fito da shara to an fito da ita kuma ita bata ɗebe ba ba mu ne bane dan sukan gwamnati amma gyara muke so ai wanda wanda zai faɗa ya faɗa ɗebe mana kwatar nan ta kan hanya Allah ya sa mu dace eh. to sannan bayan haka malamai suke cewa wannan lafazin da manzo ya faɗa cewar na ƙarshen su shine kawar da ƙazanta da kan hanya shi ma ina da tabbatar da abin da magabatan ƙwarai suka tabbatar na cewar imani bayan ya haɗar da ƙudiri ya ƙunshi furici to kuma ya ƙunshi aiki da gaba domin zuwa ka ɗauke abin da zai cutar ai da gaba za ko ka ɗauke kwalaba ka ɗauke ƙashi ka ɗauke Eh, ƙusa ka ɗauke kaza ka ɗauke kaza ka kawar da hannu ka ɗauke ka gaba da baki ka faɗa ba ba kuma da zuci ka aikata ba da wani sashi daga cikin gabban ka kai aiki to wannan sai ke nuna cewa shi ma imani saboda wanda ya imani yi karfi a zuciyarsa kuma ya zama yana furta shi ba zai iya ganin abin da zai cutar da jama'a ya wuce ya fashi ba in ka ga mutum yana ganin abin da zai cutar yana wucewa to yana gaya maka cewa fa ni imani na rakwa rakwa ne sama sama ne laba laba ne bai yi karfi ba har yanzu an fahimta ku to malamai suke cewa to wanda yake tabbatar mana aiki ma na addinin musulunci wanda musulunci yazo da shi ya koyar ina cikin imani suna kaga da manzo yake cewa al malamai suka ce da ake nufi da shi kodere furtawa aikatawa to wani hadisi ya tabbatar da haka dan gashi sassan da aka faɗo kuma sashi na uku sai aka ce wal haya'u shu'batun kunya wani bangare ne wani sashi ne daga cikin sassan imani kunya nan zaka tar tafi ga kudiri tafi ga dabi'a da halayya an fahimta ko wannan abin da ya ɗarsu a cikin ranka na kana ga in ka faɗi ka zafi kima ka za ta zube in ka aikata ka zafi darajar ka za ta kau ai ka ga ya taɓa wani abu na ƙudiri saboda haka duka abubuwan gaba ɗaya sun tattara a cikin hadisi to sai abin da hadisin yake koyarwa malamai suke cewa wannan hadisi ina sanar da mu cewar imani yana rarrabuwa reshe-reshe yanki-yanki ɓangare-ɓangare akwai ɓangaren furici akwai ɓangaren ƙudiri akwai ɓangaren aiki kuma ɓangaren ƙudiri kashi-kashi ne ɓangaren kureci kashi-kashi ne ɓangaren aiki kashi-kashi ne kenan imani ina rarrabuwa ina shi sa suka ce to akan haka zai iya karɓar ƙari zai iya karɓar rage duk abin da yake da wannan rassan da sassa kenan idan a ɓangaren ƙudiri na fi ka samun kaso mai yawa na ƙudirin da ake bukata musulmi mumini ya ƙudurce na kere ka in ka kasa ni ka zama ƙasa da a ɓangaren abin da ake so a furta na imani ina da yawan karatu alƙur'ani ba ka da shi ko kana da yawan karatu alƙur'ani ban da shi kana da yawan ambatan Allah lokacin shiga gida lokacin fita lokacin kwanciya bacci lokacin tashi lokacin shiga ban ɗaki lokacin fitowa ni kuma na bars da wannan ko ita ta bars da wannan to kafi mu wanda ya fi wani kaso to ya fi shi Dagawa da daraja a cikin imani wanda kuma ya zama ƙasa ya fi zama wato koma baya a ɓangaren waɗannan abu haka ta ɓangaren aiki ni ba zan iya ganin abu in bari zai cutar da musulmi ba in wuce shi ban kawo ba kai kuma za ka iya wucewa ko za ka iya aikata abu kaza na aiki na imani wanda kuma baya iya yinsa kowa ne yana karancin yinsa to wanda sai ke nuna cewar imani na iya karuwa ina iya raguwa domin rassa ne sassa ne yawa ne da wato ɗabi'unsa wanda ya fi yin mayawaita daga ciki ya fi wanda ya kasa yin su sannan malamai suka ce hadisin yana sanar da mu cewa fifita da aka samu tsakanin matakai matakai da rassa rassa da ake da suna imani hakan baya nuna ka ɗauki wani ɓangare a wulaƙance wani ɓangare a salo na daraja don an ce mafi ƙoli la ilaha illallah na ƙarshe kawo da abin da zai cutar da kanya ba ana nufin cewar ka riƙe la ilaha illallah ka bar kawar da abin da zai cutar ɗin ba an fahimta ko a ana gaya maka duka a ƙarƙashin imani suke da babban da ƙaramin duka abin nema ne abin ka yi ne ba na bari a ciki sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisi yana sanar da mu cewa kunya tana daga cikin manya-manyan rassan imani domin ko da bata kai la ilaha illallah ba kuma ta fi kawar da kazanta ko abin da zai cutar daga kan hanya ko tunda ya faɗa mana mafi koli ya faɗi kuma na ƙasa kuma sai ce kunya tana daga cikin rassan imani ba ita ce mafi ƙasa ba duk da ba ita ce ƙwal ba kenan tana daga cikin masu girma ita an fahimta ku? to shine abin da hadisin yake koya mana kuma shine karatun mu abin da muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tuban harshe Allah ya yafi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi min wala wa ba'd wanda yake cewa so da yawa yana ganin mutane idan za su fara sallah misali mutum ɗaya ba sa yin ikama bayan ko mai akabari ya ce ikama tana daga cikin farillan sallah malam shin akwai wani nasi da ya kore waccan maganar ne ni dai a sani na mai ahalari bai ce ikama tana cikin farillan sallah ba farillan sallah iƙama har yanzu ban zo nan gurin ba iqama ba ta cikin farilin sallah amma sunna ce mai ƙarfi da manzo koyar da yin ta lokacin yin sallah daga cikin sallolin farilla lokacin yin sallah daga cikin sallolin farilla sallolin farilla kadai ake wa iqama ba a iƙama a sallar da ba ta farilla ba kaga idan tana cikin farillan sallah to da bai kamata ko a iƙama a rasa ta ba Don nafila ma sallah ce an fahimta ko nafila ma sallah ce an fahimta ko to da a ce iƙama tana daga cikin farillan sallah to bai kamata ha a iƙama a rasa ta domin sallah ce ita ba tana daga cikin sunnoni kuma sunnoni wanda suka takaita iya a sallah ta farilla ibada ce da ake yin ta kafin fara sallah shi yasa manzo yake cewa ita sallah tahlilu hatta takbir wa tahrimu hatta taslim tahrimu hatta takbir wa tahlilu hatta taslim abin da yake haramta maka duk wani abin da ba na cikin sallah ba ka ce Allahu akbar kabbara haram abin da yake halatta maka yin abin da yake na wajen sallah ka ce assalamu alaikum ka gama sallah an fahimta ko to ita kuma iqama ba ta cikin wannan tsakanin ko kafin a fara Allahu akbar dan kabbara harama ake yin ta kago ta ibada ce ta kafin fara sallah ba ta cikin sallah ba dama dai ya fahimta shi mai bayani babu kabali babu aji ga wanda bai yi iqama ba kuma sallarsa ta yi sai dai ya rasa ladan yin iqama kuma ba a yi a nafila kamar da na faɗa yawa sannan wanda yake cewa shi kuma yanzu muna cikin yanayi na sanyi mutane suna yawan sa safa watakila ko ya ga yau na sa safa ina jin yake cewa to ya halatta a yi shafa a kanta shin kullum zai iya yin shafa a kanta bayan lokacin da aka sa wa mazauni mai zaman gida ya tsare ko kuma ba a samu abin da yake hana shafar ba ma'ana a tsari na koro addinin musulunci da aka halatta yin shafa akan saman hoffi biyu ko akan saman safa biyu ko akan saman takalmi biyu sau ciki ga wanda ya riga ya yi alwala ya sanya su sai buƙatar sake yin alwala ta kama shi to aka ce in ya zo ya yi shafa a maimakon ya ce sai ya cire safarsa ya wanke kafa ko sai ya cire takalminsa yana soja ko ɗan sanda ko kuma sai ya cire hufinsa yana mahayi ba sai ya cire ba ko in ya shafa a kan saman ya wadatar so da haka da ya alwalarsa ta asuba ya fita da azahar ta zo in ya zo wankin kafa mai kwan cire ya wanki ko sai ya shafa a kan saman huffinsa ko safarsa ko takalminsa haka da la'asar ta zo ma yi da magarba ma ta zo ya yi da isha'i ma ta zo ya yi to damar da aka ɗeba masa ta dare da yini ɗaya ta ƙari ko zai sake sa safa yi shafa a kanta sai ya cire ya yi alwala tiryan tiryan daga farko har ƙarshe ya mai ya sa to sallai yake da damar sake ɗorawa ya iya yi yau kuma zai iya yi gobe ma an fahimta amma dole sai an samu cirewa da wankewa tsakani bayan gama salloli biyar an fahimta saɓanin matafi shi damar da aka bashi idan ya alwalar asuba yau in yace duk kwanciyar takalminsu zai kwanta musamman ma mayaki ne sun fita an kai su yakin liberia da a ce na musulunci ne zalla an gane ko ko wani makamantan haka kuma yana sanye takalmi a kowane lokaci za a iya cewa maza ku fita ku yi guri kaza ko zama cikin shiri ba magana ya kwance to zai iya jera kwana uku salloli biyar din nan na kwana uku dare da yini uku an gane zai iya yin su ba tare da ya sake cirewa ya yi alwala ya wanke kafarsa ba in dai bai yi janaba ba amma dan ya fitsari ko dan ya kashi ko ya tusa duk wannan ba basa an fahimci bayan saboda inda suka bambanta da mazauni shi daga inda ya salloli biyar mazauni to ko zai sake sai ya cire ya wanke kafar a alwalar da zai amma shi matafi zai iya jera sallah biyar yau gobe biyar jibi biyar sannan ne zai sabunta an fahimci bambancin da shi ne abin ke yanku ya ce mutum ne baligi ya halatta ya yawo da yayarsa mace eh, idan za ta shiga irin ta musulunci da musulunci ishin fada ai su ce an fahimta don bukatar fita da shi da ita ta kama sun fita ba wani sadar don amma ta ci kwalliya ta yi irin akuya ta dambaji gari din nan ta shafa farin abu a nebe <laughs> shi ne wai kwalliya ce amma kuma da kagar za ka ɗauka akuya ce ta shiga cikin gidan mutane ta sa gari a gaba ta ci ta bi gefen wato ainihin irin ta duk ta shafa abubuwa ta sa kaya matsatsu ko ce ai wannan zubar da kima ce kuna gaya wa al'umma cewar gidanku tsarin tarbiyyar gidanku ba tsarin da musulunci yake ba kuma kai ma gatan na kare ta kunto an fahimta ku amma inda za ta shiga da hijabinta shiga mai kyau lafiya lau sai me a wani abu muharrama ka ci da an fahimta ku yawa dan Allah menene sunan damisa da larabci sunanta namir namirun damisa namirun kuma ana cewa fahad lokaci fahad dai da ka sani eh eh namira kuma wannan a cikin saudiya wajen da eh wannan kuma ai da ta a can karshe namira shi ko wannan namir babu wannan ta a ƙarshe yana eh. hukuncin wanda zai yi abubuwa in kai masa magana sai ya ce ya sani mana ya abin da bai kamata ba amma ka gama ya ce ya sani ina sanaye to wannan yake nuna cewa kangararre ne eh ba a gama gaskiya sunansa ma kenan ya santa <laughs> wannan yake nuna bai santa ba kuma sau da abin zai baka ce duk gaskiyar da aka sani ka santa ai tutiyar ilimin komai ne in ka ce haka ka ce ba gama gaskiya to aya ana gama manzon Allah Allah cewa ya ayyuhan nabiyyu taqilla akwai gaske da ta wuce ka ce mutum ya ji tsoron Allah to an gaya manzan Allah ya ayyuhan nabiyyu taqilla bai san tsoron Allah bane aka ga mai yayi an fahimta ko ra kowa ya kaza ga ma gaske yawa in ka santa a tuna maka dan ka iya mantawa ko in wacce baka sani ba kuma a sanar da kai ita eh saboda haka ba daidai bane a ga mutum abu na gyara ice ya sani kuma gashi bai yi gyaran ba gyaran nuna cewa ina sanai saba to kuma wannan ya fi muni malamai suke cewa wa in kunta la tadri fa tilka musibatu wa in kunta tadri fal musibatu a'zam in baka sani ba kai barna wannan musiba ce domin jahilci ciwo ne shi ya jawo maka matsalar da kasa kuma ba uzuri bane ka ci zama da jahilci tunda Allah ce iqra iqra wa qul rabbi zidni ilma kai karatu kuma ka ce a kara maka kai duk baka yi ba kuma baka nemi karin ba ya ce kai kuma ya ce ka nemi ƙari kai ba kai ba kuma ba ka nemi ƙari ba ka ka samu matsala ba kai abin da ya sa ka ba ya ce wa in kunta ta dadi in ku kana sanai ka saba fal musibatu a mutum laifin kuma ya fi girma domin ka fada babin yahudawa ba saba Allah suna sane sun san ga daidan sun san ga kuskuren sai su kuskuren in bayani ne za su yi maka filla filla abin kuma ma ba su daidai ba to don ta fi matsala ina daga cikin abin da ya tabbata hadisin Usamatu bin Zaid ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan Allah ya tashi kiyamarsa aka kai ɗan wuta cikin wuta za a jefa wanda yake faɗar abu baya aikatawa ɓangaren azabarsa saboda tsananin bala'in azabar inda aka sa shi gaba ɗaya aman kayan cikinsa hanjinsa da yake kama da igiya shi za a nan ɗe shi a wannan tushen inda azabar take bubbuga ya ka zagayawa kamar dabba take zagaye turkenta Ɗan wuta duk da bala'in da suke ciki su zo su tashi a gaba suna kallo kai ku garin ya ka samu kanka a wannan yanayi ya aka yi haka bayan kai da muka san ka kana cewa abu Allah abu manzo a kaucewa kaza a kaucewa kaza ce eh, haka nake faɗa ma kuma ba na yi kuma kai ne fa kake cewa ka ai kaza ka ai kaza kuma wanda suka hana wannan abu duk ne aljanna to ani kuma shi nake yi eh kona kanka ba ka haska wasu an gane ko to shine matsala eh Allah ya kiyaye wannan kuma yake cewa tambayarsa mutum ne janaba ta same shi da misalin karfe tara na safe sai kuma mutumin ya yi tafiya yana cikin tafiyar sai lokacin sallah ya yi kuma babu ruwa menene abin yi bai kyauta wa kansa ba da bai nemi ruwa a lokacin da ya kamata ya neme shi ba kafin ya tafiya a inda yake tunda ya san yana da janaba kuma ya san matafiyin ya tafi inda ya tafi ba irin yadda yake a cikin halin mazauni zai samu kansa tafiya tana da wasu abubuwa daban-daban nata ya kamata iwa kansa adalci wa kansa abin da ya fi kamata ya yi ta cewa yanzu gashi zan yi tafiya kuma gashi na da zama, shi sa ba a san sake da ita ko don mantuwa ma za ta iya sa kai salloli barkatai ko ka san baka da tsarki ko ba za a karba maka ba ka da tsarki saboda haka kamata a ce ka yi kiyaye da irin wannan in mutum ya tsinci kansa ya daga ya yi tafiyar kuma ga shi bai samu ruwan ba kuma lokacin sallah ya yi ba zai ce ya fasa sallah ba zai yi taimama da za ta ba shi damar halaccin ya sallah amma dai ya sani bai kyauta wa kansa ba ba ya kamata in shari'a ta yi sauki to kuma lokacin da aka ce ga abin da ya fi kamata ka yi kuma kana damarsa ka yi shi ne abin da ya fi eh, Allah ya samu dace da mai tambaya ɗaya biyu ta na eh yace to tunda an ce ana iya yin shafa a kan hufi to kuma shi yayi rauni ko ya kifa hula sanyi irin wacce take wato mai hada da haba din nan a ce sai ya zare sannan ya shafa kai ko yaya kan gane ko ya tabbata musamman rawani da yake nada shi ake ko dakaci ne ko kuma wato hakimin garinku ne ko sarki ne a ce da alwala sai ya tuge rawaninsa kuma ga masu naɗa ana sa su aiki ya zai ya tabbata idan ka dan motsa shi ka shafi abin da yake nan ka dawo da shi za ka iya su shafa a kansa ba sai ka lalata rawaninka ko ɗan kwananta gwaggware ne in ta ce sai ta warware ba ta iya sake naɗa shi ba to da ka idan ta dan motsa shi ya dan motsa ta shafi nan sai ta dawo da gogoran ta dora sai ta karasa shafa yayi ya halatta ko sauki a musulunci na eh eh to Aisha shaci faɗi ne yake faɗa shi hijabi ai ayar qur'ani shi ta zuci ayar qur'ani ce ta zuci da Allah yake cewa yudinina alaihinna min jalabibi Allah ne ya ce a sa hijabi a rufe tsaraici a rufe jiki duk abin da yake bayyana na adam mace ta zama ta sitarce shi kada ya fito fili aya ce da kuma hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam da abinda aka samu sun rayu akai to da kone ce shi ba zai sa ba har ma yana tunanin cewa wannan shigen shigen shigen irin wannan shigar ko zubin wannan shigar irin ta ake yi wa waɗanda suke wutan za a azabtar da su wannan shaci faɗin zai bayani a gaban Allah ba wani hadisi da ya zo Allah zai faɗa abin da yake saɓani abin da ya tabbata a Qur'aninsa ko ya azaba da irin salon abin da ya tabbata a Qur'anin suna na bin Allah wannan ba daidai ba ka tashi da addu'a a kuma yi masa wa'azi a an karar da shi ya ingancin salamu alaikum da salamun alaikum salamun alaikum ta tabbata salamun alaikum a cikin alkur'ani ma zuku babu laifi ka ce salamun alaikum in kuma ka ce salamun ba sai ka ce assalamu alaikum amma salamu alaikum bahaushiyar sallama ce an cire al kuma ba a yi tanwinin ba da wannan haushi haka yake abin da ya masa sauki a kakwai sai a baki sai ya faɗi in ka ce ribuwan sai ce lurwanu in ka ce katsifa sai ce katifa duk abin da zai masa sauki a baki kawai sai faɗi Rauza sai ce laure ko ko yadda zai faɗi ko shi kenan shine to na'am eh eh eh dama shi ne abin da nake faɗa idan aka yi alwala aka sa hoppi ko aka sa safa alwalar sallar asuba sai mace ta kama hanya sai ta tafi inda za ta ko ma'aikaciya ce wurin aikinsu a can za ta yi azahar can za ta yi la'asar a'a gidan biki ta tafi sai an yi azahar da la'asar za ta dawo to in ta zo alwalarta ta azahar ko ta la'asar ko da ta shiga ban ɗaki ta yi fitsari ko ta yi bayan gida ta yi tsarkinsu ta fito to in ta yi alwalar ta tiryan tiryan in ta je wanke kafa mai kwanta ce sai ta cire safar ta za ta iya shafa a kai wannan bayan gidan da fitsarin da ta yi ta tsarkin su ba zai lalata mata dama ta na ta iya yin shafa a kan huffi idan ta zo alwala abinda kawai zai lalata mata tana zaune zaman gari idan ta yi janaba ko idan haila ta same ta za ta yi haila a cikin sakanni ta yanke to sai ta yi wanka kuma ba za a yi wanka ba a cire wannan safar ba an fahimta ku amma in dai dan fitsari ne ko tusa ko bayan gida ko maziyi ko wadi in ka wanke su kai alalaka in ka zo ka iya shafa shafa ka kai kafin ci ba da ka sake daga hannu eh bayan eh ya halatta mutum ya samu bayan eh banda su ma zaka iya an kana da raƙumi ma ka iya raƙumin ka suna ka ce masa sunansa jauhar ba wanda zai ce dan me ka gane irin wani kare da na sani sunansa tamu da kyau saboda yana da kamo abubuwan an sake shi sai aka samu masa suna tamu da kyau inda an fita da shi za a samu da kyau wani kuma